yayin kammala gasar nahiyar kasashen turai kwamitin da ke kula da yanayin 'yan wasa na gasar cin kofin nahiyar kasashen turai wanda aka yi a can kasar faransa ta zaɓi ɗan wasar kasar portugal renato sanchez ɗan shekara 18 a matsayin matashin ɗan wasa na bana na gasar nahiyar kasashen turai da aka da ya gudana a kasar faransa renato sanchez ɗan shekara 18 ya jefa kwallonsa na farko wa ƙasarsa ta faransa a wasar da suka yi da portugal a gasar nahiyar kasashen turai Renato zai fara taka ledarsa a kungiyar kwallon kafa ta Bayern da ke Germany. Bayan kammala gasar nahiyar yankin Turai yanzu hankali ya karkata ne zuwa gasar Olympic wanda za a buga a kasar Brazil ranar biyar ga watan Agusta shekara ta 2016 za a kare shi ranar 21 ga wannan wata ta Agusta na shekara 2016 imanin kwanaki 16 kenan. Ana sa ran kasashe 207 ne za su halarci gasar inda za su fafata wasanni iri daban-daban har guda 28 a cikin wasan har da kwallon kafa. Mutanen da ake tsammanin mutane sama da dubu goma da ɗari biyar ne ake sa ran za su fafata wasanni daban-daban a wannan gasa wanda ƙasar Brazil ta karbi bakuncinsa. Huta lafiya.